Al'ajabi TV. Tashar ku tashar al'umma abin alfahari da cin ku domin farin ciki da nishaɗantuwarku. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barkatu. Barkanmu da warhaka kuma barkanmu da sake kasancewa da ku a cikin shirinmu mai suna ku karkada kunnuwanku. wanda tashar al'ajabi tv ta ɗauki nauyin kawo muku wanda ni sirayya musa sani sha rubutu zan jagoranci shirin a halin yanzu a cikin sabon littafinmu mai suna martabanmu wanda yake kunshe da nishaɗantarwa, faɗakarwa da kuma wa'azantarwa wanda fasihar marubuciyar nan ta rubuta Lubna Sufiya. Idan masu sauraro ba ku manta ba, mun tsaya ne a wajen da Ayya take mamakin ganin Rayyan da Laila a tsaye suna hira, har take yi mishi magana akan me yasa yake kula Laila, yake cewa Laila. na gaya miki ki tafi ne ban gama magana da ke ba nan ayya hankalinta ya tashi ta koma ɗaki tana ta tunane tunani ta yaya za ta yi ta wa abin da wani ya ce mishi zai iya shekara ɗaya a wani gari daban nesa da bilal nesa da laila da bai taɓa tunanin kewar da za ta danne shi haka ba zai ƙaryata. Dare da yawa ya sha farkawa ko shan ruwa da yakan yawan yi ko kuma wani abu daban. Ya tsinci kanshi da kasa komawa bacci saboda kawai yana yawan tunanin Laila, yana tunanin ko tana kewar shi ko ba ta yi. Ranar da zai tafi bata neme shi ba sam ya fi mintuna talatin a tsaye kofar ɗaki ya ki fitowa yana jira ko za ta shigo ta yi mishi sallama amma shiru sai da ya taka ya same ta har ɓangaren mami duk da bai shiga ba a bakin kofa ya tsaya yana kwala mata kira ko da ta fito sai ya rasa abin da zai ce mata lokuta da dama yakan zaɓi shiru saboda kalaman shi ba su da yawa bai san yadda zai faɗi abin da yake ji ba bai san me ya kamata ya ce mata ba tafiya zan yi kai ta ɗan ɗaga mishi Allah ya tsare za ka dinga zuwa kamar hamma haris Ɗan ɗaga mata kafaɗu ya yi yana rasa amsar da ta dace ya bata abubuwa ne masu tarin yawa a ran shi ya motsa lamɓan shi kenan ta ɗago idanun tana saka zuciyar shi dokawa ya kasa sabawa da kalar idanuwanta kamar yadda ko kan hanya ya ga giccin mage sai ya yi da gaske ne baya zurawa da gudu sanin da wahala ya ƙara cewa komai ya sa ta yin murmushi Allah ya soke ka lafiya Ban da faɗa da mutane bai san murmushi ya ƙwace mishi ba sai da ta ce inna lillahi hamma murmushi kayi ko wani abu ne ya faɗa min ido kai kawai ya girgiza wannan karan har zuciyar shi da yake ji cike da wani irin duhu a lokuta da dama ya ji murmushin kina raina ni ku dariya ta yi mai sauti ni na isa numfashi ya sauke mai nauyin gaske yana ƙoƙarin kallon cikin idanuwanta ya rasa kalaman da zai yi amfani da su wajen misalta asalin abin da yake ji da ƙyar ya iya jan kafafun shi ya juya yana tafiya sanda ya sake waiwayowa sai ya gabata na abin ya mishi wani iri sosai ya so a ce ta jira shi har ya ɓace mata amma bata yakan ba bayan tafiyar shi yanayin yana yawan faɗo mashi a rai musamman idan ya yi kewarta a cikin shekara ɗayan kusan idan ba karatu ba ne ya yi mishi zafi duk watan duniya yana hanyar Kano kawai ya kula da abu ɗaya ne a shekarun game da ayya ba ta son yawan zuwan da yake yi da ta gan shi zai ga tsoro a cikin idanuwanta har magana ta yi mishi wani zuwa da yi rayyan ba za ka natsu waje ɗaya ba ko ta ya za ka fahimci karatu kullum kana hanya cikin idanuwa ya kalle ta ya so ya fahimci dalilin zancenta lokaci ɗaya amma ya kasa yawan magana na sa shi ciwon baki wasu lokuta kuma idan maganar ta tsaye zai ji ta fara hawa mishi kai shi yasa bai ce mata komai ba har ta yi mitar da ta gama sai da ya miƙe tukunna ya ce zan gaishe ki ne dama ya yi juyawar shi Allah ya shirye ka shine kalaman da ya ji kafin ya fice daga ɗakin bai fasa zuwa ba gajiyar da ya jiya ita ta hana mishi tafiya gida da ciwon kai na gaske ya fito daga wajen jarrabawar shi ta ƙarshen shekarar farko a jami'ar amma a daren ya haɗa kayan shi yana ajiyewa ya ji daɗin hakan don yana dawowa masallaci wanka ya ya shiga lokacin da ya je babu yanda har yi da shi ba da su zauna tare a gida ɗaya amma ya ƙi shi sun kama gida ne a nan layin kasuwa da rayyan ya tashi sai ya nema a can wani guri gidan nasu ɗaki shida ne guda ɗaya abu ya biya mishi guda ɗaya abu ya biya mishi shi kaɗai sanin halin shi banda sallama babu abin da yake haɗa shi da wani a cikin gidan sau ɗaya ne da aka ci wani inyamuri ba shi da lafiya za a je duba shi ya bi su a can ya bar shi saboda bai sanya zai zauna a yi hirar da suke ta yi da shi ba sunayen nasu ma bai sani ba Emmanuel ɗin sai da ya je asibiti ya gane shi lokacin da ya je ya sami da yawansa a gidan suke faɗa mishi yadda suke tsara shara da wankin banɗaki idan wannan ya yi wannan ma sai ya yi sai dai shi baya jira shiga biyar idan zai yi a rana ko min wankin da aka yi wa banɗaki sai ya ƙara wankewa ya sha jin suna gulmar shi ɗan sarkin masu tsafta ɗaya daga cikinsu ya taɓa tsokanar shi gaye sarkin tsafta kallon yaushe muka fara wasan nan ragin ya yi mishi wuce yana barin shi a wajen ba tare da ya samu damar ƙara zancen ba babu wanda ya sake gwada tsokanar shi a cikin su kaf koya za ka yi mishi fara a fuskar shi ba ta canzawa kullum fuskar shi a haɗe take ko a aji an sai rayyan yakan amsa tambaya idan yana cikin yanayi ko kuma wata rana ya yi wa malami amma idan ba kai ka fara mishi magana ba ko kusa da shi za ka zauna zai yi tamkar bai ganka ba shi muskilancin daban ne babu wanda zai ce ya taɓa ganin shi yana yawo da wani shi kaɗai yake al'amuran shi a cikin makaranta duk kuwa yanda wasu a aji suke son ƙulla abota da shi daga gaisuwa sai ka ci sa'a za ka sake fitowa da magana daga bakin shi ko fita zai yi daga gida wani lokacin a ran shi yake furta Allah ya sakar wanda ya yi min magana yau ban san me yasa mutane ba sa gajiya da magana da ni ba shi yasa yau ma yana gama shirin shi tsaf jakar shi da ya shirya kaya ciki ya ɗauka yana fitowa makulli yasa ya kulle ɗakin ya saka shi a aljihu kenan kamar daga sama ya ji an ce rayyan ba dai tafiya ba da sassafen nan kana kewar gida ne da yawa haka juyawa ya ga waye mai karfin hali ya tsani magana da mutane ya fi tsanar magana da mutane da bai sani ba idan kana so ka bata mishi rai ka yi mishi magana da sassafe haka cikin abubuwa da aka haramta ya kama a ci akwai magana da sassafe yakan faɗa ma shi. kallon gayan yayi saminu ya ji ana kiran shi ya rike sunan shi ne saboda surutun shi surutun da ya sa gayan san bai mishi ba idan yana ɗaki a kwance da daddare muryar shi ta fita kowa tashi lokuta da dama ya sha limshe idanun shi ya soya ya shiga ɗakin su saminu da yake kusa da nashi ya kwaɗa mishi mari kamar ana korarka, ka saminu ya sake faɗi yana washe marayyan ɗin baki kamar ya san shi hannu rayyan ya miƙa mishi suna yin sallama yana jin wani yar a jikin shi saboda hannun saminu da yake da lema alamun ya taɓa ruwa yana da bala'in tsantseni shi shi yasa ko a cikin makaranta ba ko ina yake cin abinci ba ya fi son soyayye kuma ko ya siyi lemo da biskit ya fi mishi nutsuwa akan ya siya abu ya ci zuciyar shi ta ta tashi a banza da wofi yanzu ma raɓa saminu yana ficewa daga gidan ya fita har ya samu a da zai kai shi tasha sai ya tsinci kanshi da takawa yana ci gaba da tafiya kafin wani lokacin ya gan shi gidan su Haris baya son ya ji kamar bai kyauta ba yanda kasan cuta haka yake gudun Haris ɗin a cikin makaranta yana iya hango shi daga nesa ya sake hanya duk da Haris ɗin ya ki fushi da shi har aji yakan same shi idan ya kwana biyu bai gan shi ba wata rana kuma har gidan yakan je da yar kular shi ya kai mishi abinci ni na dafa komai zan kawo maka ni nake dafa shi da kai kaina, Haris ɗin ya faɗi ranar farko da ya kawo mishi abinci. Bai ci ba sai da ya tafi, ya kuma ji daɗin wake da shinkafar da miyar kifin. Don ya kwana biyu bai ci abinci ba a lokacin. To sai ya zamana idan kaga ya ci abinci ba soyayye ba, to Haris ɗin ne ya kawo mishi. ko na shirya shan mai amfani da kalanzir da na wuta bai taba kunnawa ba ba ruwan zafi yake wanka da shi ba komin sanyi da ake kuwa ba kuma girki ya iya ba balle ya dafa jiya haris ya same shi har aji ya yi mishi da fatan nasara da cewa na ga yau za ku gama jarrabawa ni kam sai ranar laraba insha Allahu bai sanya aka yi bakin shi yayi nauyin cewa Haris zai tafi gida ba yau da ya huta yanzu gashi tsaye a kofar gidan yana tunanin shiga ba ma shigar bace ke mishi wahala abin da zai faɗa din ne tashin hankali yana nan tsaye yayi sa'ar Haris ya fito da mamaki yake kallon Rayyan dan bai tsammaci ganin shi ba bayan sun gaisa ne yake faɗin sai ka a tsaye a bakin kofa da kuma ban fito ba fa Kai Rayyan ya girgiza, zan tafi gida ne, shi ne na biyu. Murmushi Haris ya yi ya ji daɗin biyowar kowa, don mutane kan yi mamakin idan ya ce masa Rayyan ɗin ƙanin shi ne. Duk da akwai yanayi na kamanni da zai nuna cewa akwai alaƙa ta jini a tsakaninsu, amma halayyarsu ta yi hannun riga. Ka kyauta da ka biyo, na gode da zumunci Allah ya tsare hanya, ni ma sha Allahu ranar Laraba da na fito daga exam zan taho gida kai kawai rayyan din ya daga mishi yana juyawa zakar shi ya sake wa kafada saboda ta daman ta gaji a nan ya rataya tun fitowar shi daga gidan su haris ɗin kai tsaye titi ya fita yana samun mashin zuwa tasha kamar ya runtse idanun shi ya buɗe su ya gan shi a gida haka yake ji idan ba kwakwalwar shi ce take mishi karya ba kamar zumuɗin zuwa gidan ya ji yana yi samtun da rayan ya dawo hankalinta ya ƙi kwanciya baccin kirki ma ba ta samu ta yi gashi hutun ya yi mata tsayi da ya tafi makaranta sai ta ji hankalinta ya kwanta sosai ko babu wani abu rayyan din ya yi nisa da gida ya yi nisa da mami da laila bikin zubai da ma da za a yi nan da wata biyu bai tsaya mata a rai kamar yadda take so ta ga rayyan ya koma makaranta ba gashi yanzu ya fi da yin nesa da ita jiya ba don rukayya ba sai girkin da ta dora ya babbake yana ta ƙauri sam ta ma bai jiyo mata ba ta zo jikin windo ɗin ɗakinta daga ciki ta laɓe tana leƙe ba ƙarya kunnuwanta suka yi mata ba tabbas ta ji murar rayyan din yana kiran laila shi yasa ta laɓe ko za ta ga fitowarta ta ga alama idan bajin ido ta nuna aka yi karamin tashin hankali da aka kwana biyu ba a yi irin shi ba a gidan to laila ba za ta kyale mata yaro ba shegiya mai ya mai zubin 'yan ruwa ya baki tafasa ba za ki ƙone wai 'yar yarinyar nan har ta san ta kashe wa maza murya kai ne mai mana ga ikon Allah ta furta ita kadai dan sambatu shine abokinta tun da rayan din ya dawo kusan kullum zaka ganta manne jikin windo tun yaran na magana har sun kyare ta wuda kan aika idan ba ta makaranta ta ce ta je ta dubo mata idan ranyen yana nan ko ta saka mata ido idan ta gansu da Laila ta zo ta gaya mata. Aminka da ƙuruciya ran da ta gansu kuwa tun a gaban shi ta ce, Ayya ta ce da na ganka da adda Laila in je in faɗa mata. Da gudun ta kuwa ta ƙarasa har ɗakin Ayya ɗin, inda ko mintuna biyu ba ta haɗa da shiga ba, Rayyan ɗin ya rufa mata baya. Tana cikin rattafowa Ayya zancen sai da ya kamo hannunta ya juya da ita, sannan ya wanke ta da maruka har biyu. karya ki zan yi idan kika sake ɗebo gulma ta kika kawo kina ji na karya ki zan yi wallahi yake faɗi yana girgiza huda da take wani irin gigitaccen da ba ita kaɗai ta ruɗe ba har ayyar ta fusge ta babu wanda rayyan bai daka ba a gida daga kalifa da san baya shiga sabgar shi sai kuwa ita huda ita kaɗai ma take ganin yana ɗan yi wa far'a wasu lokutan amma ranar saboda ta kawo zancen laila shi yasa yake shirin kurmanta mata ya ni zaka da karayyan ba ita zaka da ka ba ka da ni sai ka nuna min ka girma ka fi karfi na tunda ni na saka ta ayya take faɗi tana jin zuciyarta na wani irin zafi ayya rayyan ya kira ran shi a bala'in ɓaci saboda gani yake yi shi aka yi wa laifi san baya son gulma ya ga alama kuma ayya da kanta take so ta koya wa huda gulma akan waccan shegiyar yarinyar ne kake neman nakasa ƙanwarka. kake kuma tsare ni da idanu kai yasa yana ficewa daga ɗakin ya barta ranar yanda ta ga dare haka ta ga rana washe gari sai da ta yi wa Bilal zancen wai me tsakanin Laila da Rayyan ne yarinyar nan duk ta lashe muku kuruwarku da yake kansa a haɗe yake dariya shi ya dinga yi mata cikin salo ya canza maganar sai ta haƙura ta kyale shi to yanzu Huda da take sakawa ta gano mata me yake faruwa tsoron Rayyan take yi ko ta aike ta ba ta iya zuwa hamma zai kaiya na ayya Allah zai da ke ni dole ta kyale ta sauran yaran ma babu wanda zai je ta sani idan ma sun je din dawowa za su yi su ce mata ba su ga komai ba mami ta jima tana saka ta kwanan zaune yanzu ma ta kawo mata alakakai tana saka ta tunanin satin amarcin mami din da kalar bakin cikin da ta haɗiya wallahi maryama ke ba alkhairi ba ce a rayuwata ta faɗi rannan da takaici ya ƙume ta har da kwallarta yanzu kam lissafinta ya zo ƙarshe tun da dai gobe rayyan ɗin zai tarkata ya koma makaranta ita ma na kwana talatin ne kafin fitina ta dawo da shi za ta samu ta mai da hankalinta kan maganar bikin zubaida idan son samu ne ma rayyan ɗin ya zaman shi har sai lokacin bikin tukunna addu'ar da take yi ba ji ba gani shine Bilal ya samu gurbin karatu a can jami'ar idan suna tare da rayyan ɗin, a can zai fi daɗewa bai zo gida ba tana ƙara gaya wa kanta har da rashin bilal ɗin a kusa da shi haisa ya kasa zama waje ɗaya to bilal ɗin ya faɗa mata sunayen farko ya fito amma babu nashi a ciki idan allah ya taimaka sai jeri na biyu da suke tsammani a cikin satin nan zai fito da yake sun yi hutun islamiyya duk suna gida ranar yaran nata ne suka rage mata tunani don suna zaune suna ta hira har da bilal. sai dariya suke daga bakin kofa ma za iya jiyo kara ɗinsu rayyan ya shigo da sallama yana saka wani irin shiru biyu bayan amsa sallamar tashi da suka yi kamar ba su bane suke hira yan daƙiƙun da suka wuce kamar yadda bai san taya zai fara hira da su ba haka su ma ba su san abin da ya kamata su yi a gaban shi ba duk kuwa tarin ƙaunar da suke mishi kowa gudun yin kwakwaran motsi yake yi kar su bashi dalilin da zai sa ya juya ya fasa shigowa idan yana tsaye ya ki karasowa ka shigo mana tun yi tsaye kamar ɗan sanda cewar bilal yana saka har zubai da bin shi da kallo dan bilal ne kaɗai dai yake da ƙwarin guwar yi ma rayyan ɗin magana haka ita ma sai ya yi sa'a yake gaishe da ita yana iya wucewa ta wuce za ta kuma yi ƙarya idan ta ce hakan baya bakanta mata rai sosai tana shekarar ta ta ƙarshe a jami'ar bayero inda take karanta mass communication mijin da za ta aura a makarantar suka haɗu lokacin tana shekara ta biyu yanzu kuma yana aiki da gidan jaridar rana dan kusan duk ɓangaren karatunsu ɗaya da ita kawai shi ɗin journalist ne wasu lokutan mamaki zubairu take yi na yadda ko kaɗan rayyan bai damu da su ba ta san kowa abin na cin ran shi ba dai sa tattaunawa ne ai kam ƙarasawa rayyan ɗin yayi ya zauna kan hannun kujerar da bilal ɗin yake a hankali bilal din ya ci gaba da jan su da hira har kowa ya saki jiki amma da ido, rayyar din yake bin su yau dai ya yi kokari tun da har sai da aka kira sallan magariba tukunna duk suka tashi ayya ta ji daɗin shigar tashi ta manta ranar ƙarshe da ya zo na yaɗa mintuna sha biyar cikakku a cikin ɗakin nata duka abin da ba su sani ba shine maganar da bilal ya yi mishi kai ka san ko na zauna ni ban san me zan ce ba ku ba kwa gajiya da surutu rayyan ya faɗi a takuri ko baka ce komai ba ba idan ka zauna ayya za ta ji daɗi saboda Allah ko tausayin tausayinta baka ji uwa uwa ce farayan a ce sai dai ayya ta zo inda kake kai ba za ka je ka gaishe ta ba idan ba yunwa ce ta kora ka ba babu wanda zai faɗa maka baka kyauta ba ni ma da na faɗa maka ba lalle ka saurara ba tunda kai babu wanda ya isa ya saka ka a kan hanya bai amsa bilal ɗin ba har ya fice daga ɗakin da rana ya aiki laila ta siyo mishi batirin fitila dan shi da yake amfani da ita a makaranta ya san zai iya siya idan ya je kawai yana son dalilin da zai ganta ne tunda ya san washe gari zai koma makaranta duk ranar aiken rashin dalili yake kirkira yana yi mata sanyinta ne yake mishi wani iri kamar ba lela ba yau hararar da takan watsa mishi duk idan ta gaji ba ta so ta faɗa mishi tana kuma tunanin baya ganinta sosai ya dinga saka ta ƙananan abubuwa amma sai ya ganta da sanyi sanyi shi yasa da ta kawo mishi batirin din ya ce menene me yake damin ki kallon shi ta yi da idanunta ita ma ba za ta ce ga asalin abin da yake ta ba kamar za ta yi zazzabi take ji ga wani irin ciwo da take ji kasan cikinta na yi in ya tsira mata har cikin bayanta da cinyoyin take jin shi kawai bana jin daɗi ne ta furta a shi ne baki faɗa min ba cikin ido ta sake kallon shi yana jin daɗin ganin masifar da take cike da idanuwan nata yanzu nake ganin Laila ya furta a ran shi idan na faɗa maka zai hana ka aike na ni numfashi ya sauke a ranaku da ba yau ba ba zai bige bakinta ba amma a ƙasan maganar da ta yana ganin da gaske ba ta da lafiya kai me yake damun ka saboda yanda ya tattare girar shi yau ya wuce misali da alama akwai abin da yake ran shi hamma ta kira a gaggauce inda ya san yadda take ji zai faɗa mata in yayi niyya ko ya sallame ta ta je ta kwanta ki bar ni ni dalla can Bilal ne wai ina zama a ɗakin ayya. Dariya ta ɗanyi. To ka zauna mana abu ne mai kyau ai. Da alamun neman taimako ya kalle ta wannan kan. Labari suke yi in sun zauna. Ban san me zan ce musu ba. Numfashi ta sauki. Ka zauna kawai. Ko baka ce komai ba ka ka zauna dan jim yi kafin ya jinjina kai a hankali in tafi shikenan kallonta ya yi ta yi raurau da idanu Allah hamma ciki na na ciwo kallon nata dai ya ci gaba da yi a hankali ta dan daga ta da ta gaji da tsayuwa tana sake ajiye ta ta daga dayar ma yana kallonta so take so take yi ya ce ta tafi hamma Laila ta sake faɗi kamar za ta yi kuka. Haka kawai duk inda na yi kina bina, yau ne zaki dame ni da kina son tafiya azabar ciwo ya fara damunta da gaske yau bata san kalar ciwon nan da ya addabe ta ba ganin da yayi idanuwanta na tara hawaye ya sa shi faɗin ki kwanta in kin ji kowa ya aike ki ki ce masa na ce ki kwanta idan na haɗu da ke sai na da keki juyawa ta yi kawai ta fice bilal da laila suka saka shi zuwa ɗakin ayya ya zauna yau suna kuma dawowa sallar magariba bai koma ba nan ɗaki yayi zaman shi har aka yi isha ya sake fita da suka dawo bilal ne ya je ya ɗauko musu abinci a ɓangaren ayya ya dawo zanen da bilal ɗin ya ga yana yi ya sa shi ficewa ya koma ɗakin ayya dan ya san ko maganar duniya zai yi bilal ɗin ba shi da lokacin shi sanda ya dawo ma yi yana barin rayyan kan takardar alamar bacci ma rayyan baya ji abin da yake kan shi yake son fitarwa abin da ya yi sati mana a kwakwalwar shi hoton laila ba wasu kaya ba ne a jikinta ranar uniform ɗin islamiyya ne da hijabin da ke ruwan ƙasa mai cizawa tana tsaye nesa da gidan ita da farida da littafi a hannunta da alama suna duba wani abu ne gefen fuskar ta kawai ya gani sai ya yi mishi kyau yanayinta a hakan da ta kare mishi idanunta tun ranar hoton yake manne a cikin kanshi kamar yana son ya fito da shi fili kafin ya ɓace ya kyale shi ne da rufin idanunta su tarwatsa mishi hoton sai dai a satin ta saka idanun shi cikin nata ya fi a kirga amma tana barin wajen sai hoton ya dawo mishi shi yasa yau yake son fito da shi yana da tabbacin ba zai gamu a ranar ba ko ba komai zai samu abin yi kafin kewarta ta dame shi shi san bai ga dalilin Haris zai ce tare za su koma makaranta ba ya fahimci zumuɗin da Bilal yake yi duk da bai ji shi ba sam a tafiyar farko da zai yi yanzu da yake jin daɗi da Bilal zai kasance makaranta ɗaya da shi amma yana da tabbacin surutu za su dinga yi shi da Haris kafin su sauka Zariya. shi yasa ya zaɓi yau ɗin a matsayin ranar da zai koma kawai saboda Haris ya ce zai yi gaba amma Haris ya nace ya zauna jiran shi yau ma tun da ya tashi yake jan jiki duk da hakan na da alaka da hankalin shi baki ɗaya da yake kan Laila Sam bai ji motsinta ba ya daɗe a bakin kofa da safe yana ganin shiga da ficen yaran gidan har suka tafi makaranta amma bai ganta ba ya so ya tambayi wani ko jikin ne ya sa bata fito ba amma gaisuwar da suka dinga mishi ce ta sa bakin shi yayi nauyi saboda surutun har ya fara hawa mishi kai haka ya gaji ya koma ga ƙasa da bai san wa ya shigo da ita ɗakin ba sai da ya ƙara sharewa sau biyu tukunna ya ji ya taka tsakar ɗakin da ya sha tayil ya yi mishi daidai kai fa muke jira kana ganin harbi ta wuce dare kake so me bilal ya faɗi yana shigowa ɗakin kafafuwan shirayyen ya bi da kallo kai ka shigo da ƙasa ban san sau nawa zan ce ka dinga cire takalminka a bakin ƙofa ba har takalmi na siyo na yawo a ɗaki amma baka amfani da naka numfashi bilal ya sauke yana zare takalmin da kafar shi ya saka hannu yana fitar da su bakin ƙofa kwana biyu da rayyan ɗin baya nan wani ƙa'idojin shi duk ya manta su Kara karasawa ya zo na gefen gado yanzu ba za ka wanke hannunka ba ka taɓa takalmi haka za ka kama kofi shi yasa na daina haɗa kofuna na da kai numfashi mai nauyi bilal ya yana fitarwa hamma ka sama min lafiya hannunka ne konawa maganar da ake so ka yi ba ita za ka yi ba sai ka ce bakinka ya gaji da magana amma baya taba gajiyawa kan tsegumi duk surutun shi sama sama rayyan din yake ji hankalin shi yayi nisa wajen tunani ina da ina takalmin bilal din suka taka wacce kazantar ya kwaso da su ya kuma kama hannu ya damuka wannan matsalar shi ce kamar yanda ya faɗa amma rayyan din baya son ya je ya taba mishi wani abu da wannan hannun nashi da ya ɗauki takalma ya ɗauka surutun da ya fi tsanani a zamantakewa da mutane sai da ya fara girma ya gane kazanta ce abin da ya fi tsana tsantsanin da yake da shi ba karami ba ne ba lokuta da dama ba ka raba shi da karance karance kan kwayoyin cututtukan da suke rayuwa da mutane a amalar yau da kullum to masu saurare a nan za mu tsaya sai dai ku saurare mu a shirin mu na gaba ku dai ku yi sharing liking da kuma comment